muka tallafa musu da kayan aiki eh, na zamani da cewa kayan daukar rahoto da kayan studio wanda za su ba su daman su tayar da ayyukansu a cikin ka'idar aikin jarida muka ce to ya kamata abokan hulɗar da suke aiki tare da mu mu tallafa musu da kayan aiki masu mahimmanci yanda za su iya tayar da ayyukansu daidai mun sa a zaman su kayan aiki kamar su ordinator portable wanda za su iya su yi montage kinsu da su eh, mun sa a zaman su kit de reportage gsm kamar wadda ake iya hada da wayar layin waya haka a kira direct inda duk ake wata manifestation